Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau Litinin talatin ga watan Satumbar shekarar 2019 Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Amma kamun mu tsunduma cikin shirye-shiryen indo ka fara mana da kanin labarai to yusuf wato wani sabon rukunin mayaka na ƙasa da ƙasa ya bayyana inda dubbai ke kwarara zuwa yankin da ake yaki 'yan kungiyar al-shabab sun kai hari kan wani filin jirgin sama a somaliya sai kuma an sake gudanar da wata zanga-zanga da mutane suka fito sosai a jiya lahadi a moscow to kanin labaran kenan idan aka zauna za a ji cikakkun labaran duniya Idan kuma muka shiga duniyar rahotannin namu za a ji cewar a gobe idan Allah ya kai rai Najeriya take bikin cika shekaru hamsin da tara da samun 'yanci daga turawan mulkin mallaka. Ana iya cewa shekarun sun yi rana kuwa? Ci abin da za a duba shine na farko muna da tsari na kasuwanci tsakanin kasashe kuma akwai tsari na amana a tsakanin kasashe to ana iya cewa kuwa waɗannan irin waɗannan irin hanyoyi ne suka kamata al'ummar najeriya su bi don kyautata zamantakewa a ƙasar kuma ya kamata a kare inda muke rayuwa yanayi gurɓatan yanayi yana kawo talauci to masu sauraro sai a kasance tare da mu don jin waɗannan labaran duniyan da kuma rahotanni daga bisani kuma za mu kawo muku shirinmu na yau ilimi garkuwar ɗan adam amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Masararo assalamu alaikum barkanmu da rana wani sabon rukunin mayaka na ƙasa da ƙasa ya bayyana inda dubbai suke kwarara zuwa yankin da ake yaƙi ko da neman suna ko kuma kasada ta inda abin yake daɗa janyo hankalin jami'an leƙen asirin ƙasashen yamma su waɗannan mayakan ba masu ikirarin yin jihadi ba ne ko kuma neman haɗe kansu da masu kungiyoyi kamar su al-shabab da kuma isis da al-qaida su waɗannan masu tsatsauran ra'ayi ne kuma masu goyon bayan ɗaukaka farin fata waɗanda suka doshi ukraine cikin dubbansu wanda ke tunatarwa akan yadda mayakan syria suka yi aka fara yakin ƙasar. bisa bayanan rahoton da kungiyar nan mai bincike ta aikin sa kai ta birnin new york sufan center ta fitar sama da mutane dubu goma sha bakwai ne daga kasashen hamsin daga ciki har da amurka suka tashi suka yi kaura zuwa ukraine a 'yan shekarun nan don marawa mayakan da ke goyon bayan ukraine da russia baya 'Yan kungiyar Al-Shabab sun kai hari kan wani filin jirgin sama da jami'an sojan Amurka masu tallafawa jami'an Somalia ke amfani da shi bisa ga bayanin wata majiyar tsaro. 'Yan ta'addan sun tada mai makere cikin motoci biyu ne a tashar Balidogle da ke wani yankin Shaballe mai tazarar kimanin kilomita 90 a yammacin Mogadishu. wani mazaunin yankin ya bada rahoton jin karar fashewar bam har sau biyu a harabar filin jirgin saman al-shabab ta fitar da sanarwa inda ta ɗauki alhakin kai wannan harin gidan rediyon sojan somalia ta rubuta a shafinta na twitter cewa 'yan kungiyar sun kai harin da suka yi amfani da motoci a bakin farfajiyar sansanin bayanan ya nuna cewa jami'an soja na samaliya da abokan hulɗarsu na amurka sun shawo kan harin. jakadan amurka a somalia ya tir da wannan hari kuma ya kana ya yabawa jami'an na somalia da matakan da suka ɗauka. an zaki gudanar da wata zanga-zanga da mutane suka fito sosai a jiya lahadi a moscow inda masu zanga-zangar suka buƙaci a saki mutane da ke tsare don fitowa zanga-zangar lumana lumanar kin amincewa da gwamnati mai ci da aka gudanar tun watan yuli sabanin sauran zanga-zangar da ake gudanarwa a baya wannan da aka gudanar a jiya lahadi ya samu amincewar hukumomin birnin akalla mutane dubu ashirin ne suka yi da fifi a tsakiyar birnin moscow a jiya lahadi don neman a saki 'yan zanga-zanga da 'yan siyasa da ke tsire tun shekara ta 2003 wani babba daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar kuma mai sukar fadar gwamnatin ƙasar alexi navalny ya yi wa masu zanga-zangar jawabi We will make them release the political prisoners if there are a lot of us. Each of us has a strong weapon in our pockets, our phone. Yana cewa za mu sa a saki fursunonin siyasar. Idan mun fito da dama, dukkanmu muna da manyan makamai a aljihunmu wato wayoyinmu na salula. Mu rubuta a shafukanmu na sada zumunta na Instagram da Twitter kullum kamar yadda za a fara amfani da ita a tattaunawar da za a yi da kowane jami'in gwamnati ita ce a sake su. an garkame wato sama da masu zanga-zanga dubu biyu a 'yan watannin da dubu ashirin ne a 'yan watannin da suka fito zanga-zangar da gwamnatin bata amince a yi ba an yanke wa wasu daga cikin waɗanda aka tsare ɗaurin shekaru hudu a fursuna yayin da ake hukunta sauransu kuma da munanan laifuka kamar ta da hankalin 'yan sanda masu sauraro labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka ke kare mutumin nan da ya kwarmata labarin da ya janyo binciken da ake na tsige shugaban amurka donald trump sun bayyana bukatar da ke akwai na sakaye sunan mutumin inda shi kuma shugaban ya ce ya kamata su yi ido hudu da mutumin jagoran lauyoyin andrew bajak ya fitar da wani bayani jiya a wato ya fitar da wani bayani jiya lahadi wanda ke cewa lauyoyin na ci gaba da aiki da 'yan jam'iyyar democrats da na republican a majalisar kasar don a samu kammala shirye-shiryen haduwar mai kwarmata bayanan da shugaban da wato da mahukuntan kasar amma har yanzu ba a tsaida ranar faruwar hakan ba mark zaid ya musanta rahoton cewa mai kwarmatan na da kariyar gwamnatin tarayya kungiyar lauyoyin ta bayyana wato ta bayyana wa jama'a kwafin wasiƙa da ta aika wa ofishin daraktan hukumomin sirrin kasar inda ta ce suna tsora cewa ran mai kwarmatan cikin makonnin nan kuma suna sa ran cewa hakan na iya karuwa sun bayyana wasu kalaman shugaban kasar a matsayin wata shaida kana lauyoyin sun bayyana cewa suna sane da cewa mutane da yawa na musu tayin biyan su makudan kudade don bayyana musu sunan mai kwarmatan. gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To a duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar A gobe idan Allah ya kai rai, Najeriya za ta gudanar da bikin shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Abin tambaya a nan shine, wai kuwa ƙasar ta samu wani ci gaba da za a iya yin tankaho da shi kuwa? Nasiru Adamu El Hikaya ya yi muna wani waiwaye da kuma nazarin waɗannan shekarun. Everybody should be able to enjoy minimum human dignity. Kowane mutum a duniya ya zama mai muhimmanci ya samu takadirin mutuncinsa na ɗan adam. Kowane mutum ya ɗaura haƙarƙarinsa a kan gado ba tare da yana jin yunwa ba. in ji babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mr ban kimon a taronsa na ƙarshe da ya gudanar da ƙungiyoyi masu zaman kansu cikin ziyararsa ta wuni biyu a nan najeriya That's what we are doing. ina so na ayyana cewa zuwa shekara ta 2030 karkashin sabon shirin muradu masu dorewa ya zama an samu daidaito tsakanin jinsin mata da maza a duniya sakatare ya nuna damuwa matuka ga yadda kasashe masu ci gaban masana'antu ke haddasa dumamar yanayi da hakan ke barazana ga rayuwar al'umma bilkisu yusuf ta kesi nigeria na daga shugabannin kungiyoyin da suka saurari jawabin na banki mon ya kamata mu kanmu mu taka wasu rawan gani a wannan al'amari ɗaya mu kula da yadda muke tafiyar da al'amuranmu karfafa demokradiyya yadda yake kowa da kowa yana da haƙƙin da zai yi magana kuma a kula shi mu kare haƙƙin bil'adama yadda yake ba wanda za a tirsasa shi ba tare da yi wani abu ba kuma ya kamata a kare inda muke rayuwa yanayi gurbatan yanayi yana kawo talauci ya kuma yi nuna mana cewa idan ba mu kula da wayannan abubuwa ba wayanda suke da arzikin duniya ba sa kula da wayanda ba su da shi to ba za a zauna lafiya ba kuma ba yadda za a samu zaman lafiya idan ba a kau da wayannan hanyoyin zalunci ba su ma 'yan siyasa na ganin najeriya ka iya gyara bakin fentin da wasu 'ya'yanta suka yi mata na rashin bin doka da oda ta bangaren al'umma da kuma masu hukunci ga abin da ɗaya daga cikinsu Dr. Ali Komo ke cewa. So mu muna gani yanzu sabida canji da kuma mu gwamnatin APC gwamnati ce ta adalci kuma shi shugabanmu eh, Baba Buhari dama abin da yake kirari kenan kowa ya tsaya akan bisa haƙƙinsa. So muna ganin kotunan Najeriya ma yanzu sun taso za su biwa wanda aka kwacewa haƙƙi haƙi kuma ina tabbatar ma a yanzu ko jam'iyyar apc ne ta yi magudi a yanda muke gani kotu za ta iya kwacewa ta bawa jam'iyyar da ta ci. Banki Mun ya yi wa Najeriya kirari. Nigeria is the largest economy, as I said, Najeriya dai ce mafi karfin tattalin arziki a Afirka da ya dace ta taka gagarumar rawa wajen raya daukacin nahiyar. Shirin muradu masu ɗorewa zai wargaje matukar an ci gaba da samun gurɓacewar yanayi. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah gaida sarkin yaƙi Nasiru Adamu El Hikaya. bayan kammala taron majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da hudu, abokin aikinmu baba yakubu makeri ya samu zantawa da sarkin kano alhaji sanusi lamido sanusi na biyu inda suka tattauna a kan dangantaka da ke tsakanin ƙasashen afirka da najeriya ta fannin kasuwanci da kuma hanyoyi da za a bi don magance waɗansu matsaloli ci abin da za a duba shine na farko muna da tsari na kasuwanci tsakanin kasashe kuma akwai tsari na amana a tsakanin kasashe idan misali najeriya ta fahimci cewa manoman shinkafa namu na ƙasa in an shigo da shinkafa daga thailand ko daga india wato tana karya darajar shinkafa yadda su shinkafarsu ba ta samu saka su a samun rayuwa ta kawo tsari ko ka da tsarin ko baka da tsari ba amma gwamnati kawo tsari a fahimtar ta cewa hanyar kare manomanmu shine a saka haraji mai yawa akan shinkafa da za ta shigo daga thailand yanzu amerika ai ta dora haraji akan abubuwa suke shigo daga canada daga china a cikin wannan tsarin da suke eh, wannan kowace kasa ta da wannan yanci to muka saka wannan harajin maimakon a zo a shigo da shinkafa ta lagos a biya haraji nan sai a je kotunu ba za a biya haraji nan ba sai a shigo da shinkafar kaga na farko abin da ake gudu na shigo da shinkafa wajen nan an karya mana shi na biyu kuɗin harajin ma da ake samu na shigo da kayan ba mu samu ba kaga illa ne ga tattalin arzikin ƙasa idan ka duba alƙaluma na shigar da shinkafa ƙasashe zaka ga kasa kamar ta kamar benin a duniya ta fi kowace ƙasa ya shigar da shinkafa mutum da wani abu ne duk shinkafar da ake shigar da ita suna samun wannan kuɗin najeriya take zuwa sannan kwayoyi shekara biyu da suka wuce na duba alƙaluma a duniya bayan amerika benin ta fi kowace ƙasar duniya shigar da kwayar tramadol tramadol din nan shi ne ake sha a kasashenmu yaran arewa suke sha suke haukacewa daga nan ake shigar da su lokacin da shugaban kasa ya zo taron wata ziyara ta kasa da ya zo kano ai mun yi taro a coronation hall kuma in an tuna a lokacin ni na yi jawabi na cewa shugaban kasa ya rufe bautar nan a lokacin shine ya ce ai ana so a duba zaman lafiya da sauransu saboda idan ba an rufe ba sun ji wani abu a jikinsu ba za a samu gyara ba ni abin ya ɗauka rufe wannan da aka yi an rufe ne a samu a zauna a tattauna to yaya za ku tabbatar cewa an jina shigo da kwayoyin nan fetur nan da muke ba da tallafi a najeriya sai a shigo da fetur najeriya a karɓi tallafi sai a ɗauki fetirin sai a fitar da shi a kai shi benin ko a kai shi cameroon ko a kai shi niger ba wai laifi ba ne amma bai kamata a ce gwamnatin najeriya take biyan tallafin sauran kasashe ba in dai ba gwamnatin ce suka zauna da su da su suka shirya cewa za ba ku tallafin fetur ba in suka an mu muka ce za mu yi akan wani tsari na diplomasiya babu laifi in muka ce yan uwanmu ne a Niger za mu ba su tallafin mai wannan babu laifi amma idan ba mu muka yi ba kuma idan ba haka aka tsara ba kamata abin da aka shigo da shi saboda yan najeriya zama a cikin najeriya ya zauna saka ni ina gani wannan abin da aka yi zai taimaka amma babban abin da ya kamata a yi wanda shine maganin abu shine idan mu muna ganin cewa harajin nan zai taimaka wa manoma to a nemi dukkanin kasashen afirka saka wannan harajin yadda duk manoman afirka za su ma an kare zuban najeriya kadai ba wato shi yasa ne nake goyon bayan wannan free trade agreement din nan da aka yi kuma ina goyon bayan harkar ecowas wato bai kamata a ce ƙasa ɗaya ta yi wani tsari wanda zai fita daga tsarin sauran ƙasashen ba amma kuma muna da ƙarfi a cikin ecowas mu da za mu iya tsaya mu ce to mu dai wannan harajin da aka saka akan shinkafa bai yi mana ba idan ana so mu zauna cikin wannan tsarin kowace kasa ta kara harajin ya zama manoman afirka a afirka ake shinkafa idan muna so mu hana shigo da tramadol mu ce to ga baki ɗayan afirka a je shigo da tramadol kuma ya zama kowace kasa tun daga port antena to kaga in ba shigo da ita ta kotunu ba ba zai shigo najeriya ba in ba shigo da shi ta akawa da shigo najeriya ba to ina gani wannan shine abin da ya kamata a yi wannan tsari ne nake ganin wucin gadi wanda za a kawo gyara amma babban gyara shine a cikin tsarin wato yarjejeniya da aka yi ta cinikayya ta afirka ta yamma da afirka gaba daya a kawo tsari wanda zai kare dukkanin kasashen afirka wanda kuma aka yarda da shi muna so mu kare manoma muna so mu kare masana'antu yanzu kuma a can fofi da ake shigar da su kasashen mu ai duk masako mu sun mutu to masaka ko a Najeriya take ko a Ghana take ko a Benin take ta cutu idan dai za a shigo da aikin saka da arha daga China kana gani America tana kare kanta saboda su ma kansu sun rasa masana'antu kasa kamar America tana kare kanta da wayannan harajin ya kamata kasashen afirka mu zauna mu fahimta cewa ya kamata tsarin da aka bamu na shekarun baya yadda aka ce kawai mu sauke haraji a shigo mana da komai cutar mu yayi wato najeriya kamata ta jagoranci ta kirawo ghana ta kirawo benin ta kirawo cote d'ivoire ta kirawo senegal a kira sauran kasashe to ga abin da ya kamata mu a afirka mu ma mu kare masana'antunmu mu kare manomanmu mu kare al'ummanmu wannan ina ganin shine matakin da ya kamata a kai gare shi. Wayo arewa wayo arewa na bani tausayi. Wayo arewa ƴaƴan arewa na bani tausayi. Sarkin Kano kenan Alhaji Sunusi Lamido Sunusi na biyu a wata tattaunawarsu da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri a birnin New York da ke nan kasar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro na biye da shirin sau da kafa in ba a manta ba a makon da ya gabata. Farfesa Suleiman Ilyasu Bagwaro, shugaban hukumar Tetfon, ya yi bayani akan wasu daga cikin aikace-aikace da hukumar ke yi a makarantun gaba da sakandare a ɗaukacin Najeriya. Yau za mu ji ta bakin nashi akan wasu ƙorafe-ƙorafe da masana ke yi akan yadda hukumar ke gudanar da aikace-aikacenta. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama fatan mu kenan cewa duk wasu sauran wuraren da muke yi akwai wasu abubuwa da yawa wanda ma a kwanan da muka tashi mu yi domin mu nuna cewa an yi ci gaba amma kuma muna so ma a kara ci gaba. To a masu sharhi musamman harkar siyasa da kuma harkar da ta shafi bangaren ilimi a Najeriya hmm. suna korafe-korafe ko koke-koke na cewar adadin kudaden da ake warewa don ainihin waɗannan jami'o'i ko kuma waɗannan makarantu a adadin kuɗin ba sa kaiwa ga adadin ayyukan da ake aiwatarwa a wanda har suke bada misali kamar a jami'oi an ware kuɗi sama da naira miliyan 785 farkon wannan shekar wanda aka ce za aiki a jami'o'i kana kuma akwai kusan sama da naira miliyan 336 wanda aka ce za aiki ne kawai a kwalejojin kimiyya da fasaha mm. hasali kuma akwai miliyan 510 wanda kuma aka ce na aiki ne kawai a kwalejojin horas da malamai mm. suna ganin cewar waɗansu ayyukan da ake cewar ana yi ko ko an yi ba su kai na adadin waɗannan makudan zunzurutun kuɗaɗen ba menene gaskiya dangane da haka ah, ba matsala bayani mutane suke bukata su ji bayanin ɗaya take um, muna da mukan ce mu muna da ka'ida ba wai kawai mukan tashi duk da muka tashi muka ce misali jami'o'i sun sami miliyan 700 ba wai za a je bane a zuba kuɗin a bankunansu ba ma yi ah, sai an shimfiɗa ka'ida na yadda za a aishi kuɗin nan kuma ansa kuɗin nan akwai procedure me kuke so ku yi da kuɗi sai kun gaya mana yawwa kuɗin nan kuma za a duba in ka kawo mana misali a ce jami'a ko da ta wani bangare dai a kasan nan ko polytechnic ko college of education kun ce kuna so ku gina misali akwai gidan karatu na miliyan ɗari biyar guda ɗaya kenan misali ya kamata muna da ma'aikata wanda sun kware a wannan bangare yawwa muna da architect muna da engineers muna da sauransu ah, me ah, za a zo da zane zane nan ta kayatar ba ta kayatar ba sai an duba an zo kuma akwai abin da ake kira BOQ ko ba haka ba a kes ta nawa ne ya kama don ba za zo nan kawai ka ce mana za ka yi gini watakila ya kamata ba zai wuce miliyan 200 ba ka je ka sa biliyan biyu shikenan sai mu tashi za ba kuɗi to ba za a yi haka ba dore mu kare kuɗin jama'a to yana cikin dalilan da muna bin wannan ka'ida shi yasa ba da sauri ba kawai ka yi zato domin mun je mun ce ga miliyan haka sai mun bi amma akwai waɗanda kuma suna aikin gaskiya duk abin da suka fara kawo ma in ka duba za ka samu cewa ba matsala amma wallahi akwai waɗanda suke sai mutum ya yi mamaki wasu abubuwa da za su zo su kawo to mu kuwa ba za mu sake masu kuɗi ba ka'ida ba. to in na fahimce ka kana nufin kenar duk wannan kuɗaɗe da ake ware ma waɗannan makarantu kuna bibiyar yadda aka kashe su da hmm. tabbatar da cewar kudaden na an kashe su akan ka'idojin da aka sa ko ko akwai wani abu kuma da kan biyo baya. ai ba wani abu shine ma na gama faɗi shine muna da mu ai wannan kuɗin jama'a ne. ba da mu so mutum ya zo ya karya kawai ya tafi mu mika mar kuɗi ya je eh, almabazuranci da shi ba ba za mu bar wannan ba shi yasa muna da ka'ida kuma mun sani cewa akwai da yawa wanda muka yi bincike bayan da ma mun ba mutane kuɗi wasu suka yi suna ketare doka ta wasu hanyoyi daban-daban to barin tabbatar ma dawowa na da na zo ma muka lura cewa so da yawa in ka je wasu makanti zaka ga gine-gine wanda bai kayatar ba in an ce ma mutum an kashe kuɗi haka sai ka ce bai yi ba muna so mu ga cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu haka dai to don haka muna da haki na jama'a a wuyanmu kuma muna sane da cewa gwamnati ma tana kallon mu me za mu yi da so shi yasa a gaskiya mu da kanmu a nan ma akwai inda in tabbatar ma cewa wanda wanda suka yi ko su yi wani hanyar ɗauke wani kuɗi wanda ya kamata ma wani project a zuba a kai ma wani project wannan ta ketare doka akwai waɗanda an kai su mu hukunta su yawa kuma kuma na bincike ma sun kama wasu kuma ana kan bincike muna da irin da yawa amma barin tabbatar da cewa muna da kuma makaranti da yawa wanda muna gadara da su yau barin faɗi wani abu na taɓa lokacin da na fara 2014 zuwa 2016 na ba wasu makaranti kuɗi na akwai ɗaya da 10 units na professorial quarters misali a university of maiduguri da muka yi na ba su kuɗi mun sake masu kuɗi bayan wata sha biyu mun je mun commission a cikin wata sha biyu mun commission akwai wanda ma muka yi kamar national open university nasu ma wata sha ɗaya ne open national open university wanda take abuja yau ai da headquarters din a lagos ne 2016 kwa an hada yau mutum ya je ya gani a cikin wata goma sha ɗaya muka yi wannan kuma muna da wurare makaranti da yawa wanda zan ci gaba yin ta ambace su mutum ya zaga don yau kaje je lagos misali gini mafi tsayi a makaranti na gaba da secondary uh, a jihar lagos ai tana yaba polytechnic ne kuma ginin tetfan ce masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakon namu Farfesa Suleiman Ilyas Bagwaro, shugaban hukumar Tatfan ta Najeriya, da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar a huta lafiya. bisalam. A maza da mata don zan miƙewa ka yi ƙoƙarin. To har yanzu dai masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da hudu na safe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. yau sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Abbas Baffa Ya ce hakika matakin da gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauka ƙarƙashin jagorancin Sanato Muhammad Abdulkadir kauran Bauchi na gina gidaje 2,500 a fadin jihar wanda za a rarraba su kananan hukumomin jihar baki ɗaya domin wadata ɗaukacin jihar Bauchi da muhalli masu kyau. tabbas hakan ya yi daidai daga ƙarshe nake addu'a mai kyau wa wannan gwamnatin wanda take ƙoƙarin kawo sauyi mai ma'ana a faɗin jihar baki ɗaya saƙonmu na gaba haɗin gwiwa ne daga abubakar anguri lakwaja da bala na yashi lakwaja suka ce assalamu alaikum muryar amurka kiran da alhaji aliko dangote ya yi ga gwamnatin najeriya da ta wajabta wa kamfanonin ƙasar na gyaran shinkafa ya yi daidai don haka akwai ga gwamnatin najeriya da ta mai da hankali wajen tsabtace wannan abinci mai amfani sannan ta ƙara haɓaka shi ta yadda zai ƙara wa maciyansa sinadari masu gina jiki tare da wadda zai kare su daga kamuwa da cututtuka sai kuma sakon da ya fito daga murtala ibrahim ya ce asalamu alaikum voa hausa a sakamakon kama wani matashi dauke da layukan waya fiye da hamsin ina fatan Sheikh Aliyu Isa Fantami zai gaggauta rufe layukan waya waɗanda ba su da rajista. daga nan sai sakon da ya fito daga haruna muhammad ya ce sanya dan gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmed rufa'i a makarantar gwamnati wato kaduna capital school hakan ai ba wani abun kokari bane ko burgewa sai kuma sakonmu na karshe wanda ya fito daga gaji surajo paki ta ce salam muryar amurka muna yaba gwamnan jihar kaduna malam nasiru el rufa'i bisa yadda ya cika alkawarin da ya wa ma'aikata na fara biyan su naira dubu talatin matsayin mafi karancin albashi shi hakika wannan wani abin jin daɗi ne matuka a ƙarshe nake addu'a allah ya bashi ikon cika alkawuran da ya ɗaukar wa al'ummar jihar kaduna to jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya To a gaida binta yaro da wasikun masu saurare yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. haƙa na ƙasa da ƙasa ya bayyana inda dubbai suke kwarara zuwa yankin da ake yaƙi ko don neman suna ko kasada a ta inda abin yake daɗa janyo hankalin jami'an leƙen asirin ƙasashen yamma su waɗannan mayakan ba masu ikirarin yin jihadi ba ne don kafa daular musulunci da ke neman haɗa kawunansu da ƙungiyoyin da ke yaƙi a yankin ƙasashen larabawa kamar su isis da kishiyarta alƙa'ida 'Yan kungiyar Al-Shabab sun kai hari kan wani filin jirgin sama da jami'an sojan Amurka masu tallafawa jami'an Somaliya ke amfani da shi bisa bayanin wani wata majiyar tsaro. 'Yan ta'addan sun tada bamai bakirai cikin motoci biyu a tashar Baledogle da ke wani yankin Shabele mai tazarar kimanin kilomita 90 a yammacin Mogadishu. wani mazaunin yankin ya bada rahoton jin karar fashewar bam har sau biyu a harabar filin jirgin samar. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A yau kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau dai shi ne a daidai lokacin da Najeriya ke bikin cika shekaru hamsin da tara. Ana iya cewa iyaye wasu daga ciki ba su iya ɗaukan ɗawainiyar 'ya'yansu. ganin abin da ya faru da wasu yara a wata makarantar horar da yara da ke tudun wada a kaduna muna so mu ji ra'ayoyinku dangane da haka yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin aisha ma'azu da kuma wadda ta haɗa mana shirin ta kuma ba da umarni sa'ida hamdun sai injiniyan namu na yanzu mr bill andre ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya sai a gyara zama ga shirin yau da gobe.